وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون kuma mun sanya musu daga cikin bani Isra'ila sun zama jagorori waɗanda ake koyi da su suna shiryarwa zuwa ga gaskiya da izininmu da ƙarfafawarmu bayan sun yi haƙuri wajen kamanta umarnin Allah da nisantar abubuwan da ya hana da kuma yin haƙuri a kan cutar da su da aka yi a hanyar kira ga Allah kuma sun kasance masu imani da ayoyin Allah da aka saukar wa manzansu gaskatawar da ba shakka a cikinta.